Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da shida Dauda ya sake barin Shawulu da rai Zifawa suka je wurin Shawulu a Gibeya suka ce, Ashe, ba Dauda ya ɓuya a tudun Hakila da yake fuskantar Yashimon ba? Sai Shawulu ya tashi ya gangara zuwa jejin Zif tare da zaɓaɓɓun mutane dubu uku na Isra'ila, suka fita neman Dauda a can. Shawulu ya sansani a bakin hanyar zuwa tudun Hakila. mai fuskantar Yeshimon, amma Dawuda yana zaune a jeji sa'ad da ya ga Shawulu ya biyo shi har zuwa can, sai ya aiki ’yan leƙen asiri su tabbata lalle Shawulu ya iso can. Sai Dawuda ya kintsa ya tafi inda Shawulu ya yi sansani, ya ga inda Shawulu da Abner ɗan Ner, shugaban ƙungiyar soja, suka kwanta. Shawulu yana kwance a cikin sansani tare da sojoji kewaye da shi. Sai Dawuda ya ce wa Ahimelek mutumin Hetti da Abishai ɗan Zeruhiya, ɗan'uwan Yowab, Wa zai gangara tare da ni zuwa sansanin Shawulu? Sai Abishai ya ce, Zan tafi tare da kai, saboda haka Dauda da Abishai suka gangara zuwa wurin rundunar da dare, sai ga Shawulu kwance na barci a cikin sansani da mashinsa a gefe, a kafe a ƙasa kusa da kansa, Abinar kuwa tare da sojoji suna kwance kewaye da shi. Abishai ya ce wa Dawuda, Yau Allah ya ba da maƙiyinka a hannunka, bari in kafe shi da ƙasa da mashina. zan soke shi da mashi sau ɗaya tak, ba na bukata in soke shi sau biyu. Amma Dawuda ya ce wa Abishai, Kada ka hallaka shi, wa zai sa hannu a kan shafaffe na Ubangiji har ya tsira? Muddin Ubangiji yana a raye, Ubangiji da kansa zai buge shi, ko ya mutu a lokacinsa. ko kuma ya mutu a wurin yaƙi, amma Allah ya sawwaƙe in sa hannu a shafaffen Ubangiji, ka ɗauki mashin. da butar ruwan da take kusa da kansa mu tafi. Saboda haka, Dauda ya ɗauki mashin da butar ruwan da take kusa da Shawulu suka tafi, ba wanda ya gansu ba wanda ya san abin da ya faru, ba kuwa wanda ya farka, dukkansu suna barci, gama Ubangiji ya sa barci mai nauyi ya ɗauke su. Sa'an nan Dauda ya haye zuwa wancan gefen kwarin. ya hau kan wani tudu mai ɗan nisa inda Shawulu tare da mutanensa suke, akwai babban fili a tsakaninsu. Sai Dauda ya kira sojojin Shawulu da kuma Abner ɗan Ner ya ce, Abner, ba za ka amsa mini ba? Abner ya ce, Wane ne yake kira yana damun sarki haka? Dauda ya ce wa Abner, Wane irin mutum ne kai, ba kai ne soja mafi iya yaƙi a Isra'ila ba, don me ba ka yin gadin ranka yă daɗe sarki da kyau ba, ɗazu wani ya shiga tsakiyarku don yă kashe ranka yă daɗe sarki, abin da yi bai yi kyau ba, muddin Ubangiji na a raye, kai da mutanenka kun cancanci mutuwa, domin ba ku lura da mai gidanku shafaffe na Ubangiji ba, ka duba kewaye da kai, ina mashi da kuma butar ruwan da suke kusa da kansa? Shawulu ya gane muryar Dauda, sai ya ce, Muryarka ke nan ɗana Dawuda? Dawuda ya ce, I, muryata ce ranka ya daɗe, sarki, ya ƙara da cewa, Don me ranka ya daɗe, yake fafarata, mene ne na yi, wane abu ne aka same ni da laifi a kai? To, bari ranka ya daɗe, sarkina, ya kasa kunne ya ji abin da zan faɗa, idan Ubangiji ne sa ka yi fushi da ni. bari ya karɓi hadaya ta hatsi, amma idan mutane ne suka sa ka, bari a la'anta su, Ubangiji ne shaidata, gama sun kore ni don kada in sami rabo cikin gadon Ubangiji, suna cewa, Ka je ka bauta wa waɗansu alloli, kada ka yarda jinina ya zuba a ƙasa nesa da gaban Ubangiji. Sarkin Isra'ila ya fito ya nemi kuɗin cizo kamar mai farautar kazan duwatsu. Sai Shawulu ya ce, Na yi zunubi, ka dawo Dauda ɗana, ba zan yi maka komai ba, domin ka darajarta raina yau, lalle na yi wawanci, na yi babban kuskure. Dauda ya ce, Ga mashin sarki, ka aiko wani saurayi ya zo ya karɓa. Ubangiji yakan saka wa kowa bisa ga adalcinsa da amincinsa, Ubangiji ya bashe ka a hannuna yau. amma ba zan sa hannuna a kan shafaffe na Ubangiji ba, kamar yadda na ga darajar ranka yau, haka ma bari Ubangiji ya ga darajar raina, ya cece ni daga dukan wahala. Sai Shawulu ya ce wa Dauda, Allah ya albarkace ka ɗana, Dauda, za ka yi manyan abubuwa, tabbatacce kuma ka yi nasara. Sai Dauda ya yi tafiyarsa, Shawulu kuwa ya koma gida.